يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar takwas ga watan biyar shekara ta dubu da hudu da talatin talatin da da da da biyar shida hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mai littafin nabiyyin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siratun wa durus wa ibar na malamin muhammadu sani umar allah ya faru su lafiya yawar da kwanakinsa za mu tashi a shafi na 361 bayan gama bayani akan abin da ya shafi matan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. dori a kai shi ne mala ce wa amma sarari amma sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa bayinsa da ya mai da su kamar matansa na aure yake biyan bukatar sha'awa da su fal ma'rufu abin da yake sananne a shari'a sananne a tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam annahu tasarra bitnatayn cewar manzan Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya yi sadaka da mata biyu ihdahuma ta ɗaya daga cikin su ta farkonsu mariyatul qibtiyya wacce ake cewa mariyatul qibtiyya ahdaha lahu muqawqis muqawqis shine ya baiwa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kyautar mariyatul qibtiyya a matsayinta na baiwa aka baiwa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ita waye muqawqis azimu misr shine jagora shugaban garin masar fa waladat lahu ibnahu ibrahim da annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi sadaka da ita sai ta haifa masa ɗansa ibrahim alladhi tuwfiya saghiran wanda ya rasu yana ɗan karami bil madinati a nan garin madina في حياته صلى الله عليه وسلم وانا لا ابراهيم يا رسول الوك ترى يوم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تسع وعشرين او تسعة وعشرين وفي ثمانية في ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين معناه ya rasu a ranar 28 ko kuma 29 min shahri shawwal a watan shawwal fi sanatil ashira a shekara ta goma da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ina gab da barin duniya wanda yaro ya rasu ina da shekara ɗaya da rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba daɗin rashin yake cewa zuciya na jin ba daɗin ta rasa abin da take idanuwa na zubar da hawaye tausaya wa wanda take so ta rabu da amma ba mu da abin da za mu gaya ubangijinmu sai abin da zai yarda da shi shi ne ibrahim muazzam allah ya jika su da rahama wasurriyatu thaniya wasuriyatu thaniya sadaka ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hiya raihanatu bintu zaidin ladriya ita ce wacce ake cewa raihana yar zaid wacce take da alaka da banin nadir yahudawan da suka zauna da manzo sallallahu alaihi wa sallama a madina ne aka ce an yar kabilar nazar cikin bangaren yahudawa raihana shine ba shi yake cewa rahane eh, raihana awal quradiyya ko kuma wacce ake danganta ta ga banu kuma da yahuda ne da manzo zauna da su a nan mafi kanat min sabaya quraiza in ka ce quradiya ce to tana daga cikin ribatattun yakin da aka samu a rikicin da aka ko hayakin da aka yi da annabi da banu fastafaha li nafsihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaba wa kansa ita cikin kuyangun da aka samu ko ribatattun yakin da aka samu to ita ma ta dace da kasancewa sadaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne guda biyu sanannu da aka samu وقد كانت لأمهات المؤمنين فضل كبير تبت حقيقة matan annabi iyaye ga bayin Allah muminai sun kasance suna da fadul kabir martaba da daraja mai girman gaske fi naqli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wajen kokarin su na kiro mana halayen rayuwar da manzo ya rayu a kai ila da aminci Allah su tabbata gare shi almanziliya wanda suka shafi na cikin gida linnasi sun kiro ko sun kiyayo irin waɗannan abubuwa dan amfanin mutane dan amfanin al'ummar manzo gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam khususan man qalat hayatuhu min hunna musamman ma wacce ta tsawon rayuwa daga cikin ko wanda rayuwar ta tsawaita daga cikin ka Aisha ta radiyallahu anha kamar Aisha Allah ya tada fa innaha rawat kathiran min af'alihi wa aqwalihi hakika ta rawaito da yau da dama daga cikin wato ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da zantuttukan wa kanat ishratuhu sallallahu alaihi wa sallama ma'a ummahatil mu'minin kuma zamantakewar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi tare da iyayen muminai matansa kenan wannan zamantakewa ta kasance fi gayati sharaf ta salon kaiwa matuƙa wajen ɗaukaka والنبل da girma wasu da ɗaukaka wal da kuma kyau rayuwa ce cike da kyau da ƙayatarwa kama kunna bi a'la darajatin min ash-sharaf kamar yadda suka kasance a mafi ɗaukakar daraja ta ɓangaren ɗaukaka walƙana'a qana'a da kuma wato wadatar zuci ya kana kawaici akan abin da wato suka samu kansa wasaba da kuma haƙuri wattawabu da ƙanƙan da kai wal khidma da ɗawainiya da miji wal qiyam bi huquqiz zawaj da tsayuwa da abin da ya shafi haƙoƙin miji wannan ko auratayya duka sun kula da shi haƙoƙin auratayya sun kiyaye sun baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam ma annahu kana fi shabafin min al'aji tare da cewar shi mazan Allah tsira da aminci Allah subbata a gare shi farkon al'amarin rayuwarsa da tsakiyarta ya kasance fi shagafin a cikin halin tsananin rashi min al'aishi na rayuwa la yutiquhu ahadun irin salon da ba zai iya ko ba wanda zai iya daukan wannan salo in ba irin sa din a matsayinsa na manzo ba hatta qalat aisha hasir ta kai aisha matarsa tana cewa in kunna hakika mun kasance lananzuru ila hilali mukan kalli jinjirin wata ya kama talafata ahilla wani ma ya kama wani ma ya kama har ga jinjirin wata uku fi shaharai ne a cikin kwanakin wata biyu na yi gwaranci-gwaranci za ka iya ganin jinjirin wata yanzu haka ka tafi da lissafi watan ya ƙare ka kuma ganin wani ya ƙare ko sai ka ga wani ka ga jinjirin wata nawa uku amma yanzu haka a kwanakin wata kwanan wata nawa aka samu an gane yanzu wata ya kama jinjirin wata ne ka gan shi sai ka tafi da lissafi ya kuma karewa ya kare wannan wata ka samu kwana nawa talatin sai wani watan ya kuma kamawa kaga jinjirin wata ka tafi da lissafi ya ƙare an samu wata nawa biyu kwana nawa sittin ko sai ga wani watan jinjiri ya kama sabo amma har yanzu dai kana nan a kwanakin wata nawa biyu kwana kaga jinjirin wata uku amma kana cikin kwanaki sittin na wata an fahimci bayanin yanzu وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار أما أتوان وتابين ننتقوانكي wata uku a ganin jinjirin wata ba a hura wutar ya dora tuwo a gidan manzan Allah ma aka an bana ɗaya ba ku <laughs> faƙala laha urwa sai urwa yake cewa da aisha ma kana ya ishi ku to me yake tafiyar da rayuwarku a wannan lokaci inda za a yi wata biyu an fara na uku ba a ɗora sanwa a gida ba ga gida ba ƙaramin gida ba mace ɗaya mace tara banda masu kaiwa da kawo harkar jikoki da abin da ya kama da me kuke rayuwa da shi a lokacin قالت aswadani تجي bakaken nan biyu at-tamr wal ma dabino da ruwa ka samu dabino kadan waya uku ka ka sha ruwa idan kaga wannan baya nuna dan Allah ya jarrabe ka da kuncin rayuwa kai ne karshen wulakantacce a gurin ba kai da haka ne da bai sa mazan sa a cikin wannan halin saboda haka rashin abin duniya baya nuna Allah baya baya nuna Allah ba ma wani lokaci waɗanda Allah yake yi da su duk sawa a wannan halin dan ya martaba su darganta su samu kuma daɗin da ba zai yi a ranar alfiya wa ma'a hada shaba tare da wannan tsananin rashi wafi da wannan kunci lam yasdur min kunna ma yujibu al amma ba a samu faruwar wani abu da zai tilasta a zargi matan manzo ba daga wani dan mace da ta zaura a cikin wannan halin in an ce ta zama hoto ta za a yi mamaki su ta ƙi daɗin sha ne saboda amazan su to mai aka ban na ci ko da za a sa na aiki in yi yanzu haka suke to ita wannan duk halin da suka shiga a cikinsa ba a samu wato anin wani abu ya rika faruwa daga wajensu da zai wajabta lalle a zarge su ciyar ba su kyauta ba illa marratan wahida sai sau ɗaya tak a rayuwarsu Kana rantsuwa da bahaushe yake cewa shi kuma ya faru hasba muqtadal bashariya daidai da yadda yan adamtaka take hukuntawa hali na ɗan adam in yana cikin damuwa ba yadda aka iya lokaci sai an ga damuwan nan a tare da shi to wannan ce ta sa aka ga haka daga su tunda wanda i shekarun da ida manzo ya rayu shekara ka ɗauka a ce ma sai da ya dawo madina ya aure duk wanda ya aura ike zaune da su shekara goma ana zaune tare cikin ayari cikin yawa amma na fuskantar wannan matsalar me yasa haka ta faru yace wal yakuna sababan litashri'il ahkam kuma Allah da hikimarsa yayi haka a gidan manzo dan ya zama dalili da sanadin shar'anta mana hukunce hukuncen musulunci saboda in wani abu ya faru a gidansa aka faɗo hukunci to ya shafi duk gidan kowa kuma idan a gidansa an samu kuncin rayuwa matan sun zauna to ashe an samu a gidan wani ma ya kamata su zauna kuma idan a gidan manzo an samu kuncin rayuwa ya haɗiye ya zauna to wani ma da bai kai shi ban haka ta faru da shi sai ya koyi da shi to waɗannan abubuwan suke tattar da abin isa Allah subhanahu wata'ala ya haka amma lokacin da suka nuna ba daɗinsu da abin da yake faruwa a zaman su na gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suna ga cewa ya kamata su ma su shana ya kamata su haska yankin da aiki ya kamata koyar da suke sawa ya kamata a ga sauri abincin da suke ci ya kamata su ga canji fa anzalallahu ta takhir nan take sai Allah ya saukar da ayar ba su zaɓin zama da manzo ko rabuwa da shi don su san yana sane da halin da ake ci shi ya so haka inda ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika kace da matayanka in kuntunna turidna alhayata ad duniya idan kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne a zaman ku da manzo holewa kuke so da tamore wa zinataha da qawa da abubuwan ado na rayuwar duniya alaina ke ne da su kowacensu su zo su su duka su zo ukunna. zan jiyar da ku daɗi lokacin rabuwa da ku wa usarrihu kunna in kuma rabu da ku sarahan jamila rabuwa kyakkyawa ba barar da kayan ki ko kuma hambara ko kuma mangara ko abin da ya kamata a sauka lafiya ga goma ta arziki a tafi gida ka gaya musu ko wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma kun kasance kuna nufin zama ko kasancewa tare da Allah da zama da manzansa waddar akhira kuna son haɗuwa da Allah ranar lahira haɗuwar taimako kyau fa inna Allah haƙiƙa Allah a addalil muhsinati min kunna ya tanada wa waɗanda suka ko wacce ta kyautata zama da manzo daga cikinku ajran azima lada mai ɗimbin yawa sakayya mai girma saboda haka za ta ga abin da zai mata fari za ta ga abin da zai dada mata kuma mara yankewa a ranar alkiyama to wannan fasan da suka zo suka taru aka yi mitin kenan ka ce zan Allah mu ma ya kamata din kuran da ake magani yadda jama'a suke sa mu ma musa abincin nan kullun ruwa kullun dabino ya isa ka to saboda haka sahabbai suka zo suka ake jin cewar aiko gidan manzo fa hayaniya ce take faruwa ana dan jin maganganu da ba a saba ji ba wannan ya zo turko-turko abubakar izo ya nemi izini haka ce ya shigo zotar da manzo jugun umar ya nemi izini haka ce ya shigo a gidan 'ya'yansu ne gidan abokinsu ne amini na kusa ce shi ku sai ya san yadda ya sa manzan Allah dariya sallallahu alaihi wasallam shi umar kenan tunda ya gaina cikin halin tsaka mai wuya abin ya dame shi da zuwa sai ce ya manzan Allah ya ce ya kake gani a ce in na je gida gurin matata ta ce ita fa abin da ake a gida ya kamata a ga sauyi idan na makure ta ya kake gani sai manzan Allah ya dariya ita to ai wannan abin da kake faɗa shine abin da yake faruwa a gidan kina a gidan ka aka makura za a yi kina umar kaga ya sa manzo dariya siriki na kwarai kenan in wani yana zuwa cewa kun yi daidai abin ya isa ka ko kaga sai mun koma wannan koyarwa dole musamman yanayin da ake ciki dinnan irin wannan lokacin karanta irin wannan a aiki da shi ki tashi hankalin mijinki ku yi uwar watsa kuma ki je ki tar da a gidanku abin da ake ciki ya fi na gidanku ke da mijinki sai kwammace ma da bai haife ki yanzu kin sake kara masa nauyi akan nauyin da yake ciki kukan ne shi bai ba kawai ko to saboda haka da annabi ya dariya ya ce to ai su ma abin da suke nimana da shi ke yanzu maganar da muke din na ita ce duk ta jawo jugun din da kuka gada sai abubakar ya gurin aisha umar sai ya gurin hafsa ce to daga yau sai yau yanzu ku kuke ritsa manzo kuke gaya masa irin wani mahaife ku kuma ku gaya manzo wani kowanne yawa ta safa ce kai karaji suka can allah da an yi kiran ba za a kuma ba su ma da yake na kwarai ne yaya in yanzu ne sai hisba ko gidan sarki inda ana da masu tafi gidan freedom da rahama ko ya haife ta ya ci wahalarta ya shafi tsarinta kashinta ta kome yanzu so da haka yanzu shi ma karasa za ya je ya ji kiran da ake masu amma sai suka ce shi kenan ta wuce sun yadda kome zai biyo baya ya biyo shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika tara irka kiransu ɗaya bayan ɗaya ina gaya musu wannan abin da aka saukar masa aka gaya wa aisha shi zaɓi allah ya ba amma na baki shawara ki je ki sami iyayenki ku tattauna ta ce akan wannan ta ba wata shawara ana gama shawara maza ai kai na zaɓa hasina na shawarci iyana zaɓe ka ko kan zaɓe ka ha ba ba ka na zuwa gida wani amma dai ne abin da ke so da kai ka bar wannan abin da muka daga ni sai kai sauran ka ga gaya musu mai na an gane eh da kila ko a zama to a ɗan rage daga shi sai shi ko to kowace an ga mata abin take faɗa ya mallan Allah ai ba ka da abokin kuma da ba da kai waye kibi waye kika da za ku ma ya magana ta wuce daga ganin shi ke kaga wannan yake mace in matsala ta faru a gida da kai da matan ka ku kokari ku ta a shawo kan mutum ba sai gidan ku sun je ba sai gidan ku sun je ba ku ba sai gidan ku gidan ku suna ta suna ba suna nan suna tara sannan ma an yi kaza na kaza ma yi yanzu zai sami dan da kawai sai a tattara duk waɗanda sai haɗa gaba ɗaya sa maka dukan daɗar ƴaƴan kaɗanya da ya tara ka dama ne na san za ka ka ga duk wannan ba ne abin da wannan ne abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da matan wa kana min sharafihinna yana daga cikin wato daukakar su wa nablihinna da kuma girman al'amarin su annahunna atharna Allah wa rasulahu hakika dukan su gaba ɗaya sun zaɓi Allah sun zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa walam tamid la wahidatun minhunna ila ikhtiyari dunya sam sam da dai wata ɗaya daga cikin su bata karkata zuwa ga zaɓar duniya ba walidhalika fa hunna zawjatuhu fil akhirah don haka su ne matansa ko a lahira yana gidan aljanna a lahira wannan yake tabbatar da cewa ashe su ma ɗan aljanna kuma Allah ya gaya musu da fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima kuma sun ga su dauna da manzo su dace da wannan lada da sakamako ne da nassin Qur'ani ko kuma ɗan aljanna ka wanda zai zage ta zage ya zage babas eh ma dai ya tabbata zagu ba saboda yardar ja Allah fa alaqatuhu ma'ahunna ghayru munqati'a hulɗa da alaƙa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matayensa ba mai yankewa ba ce iyanan duniya mai zarcewa ce ولذلك حرم الزواج بهن من بعده wannan ma ya sa auratayya a kaninsu da wani bayan rasuwar manzo yake haram shi ya sa tun da manzo ya rasu ba wanda ta sake aure cikin tana jiran allah ya ikonsa a je a haɗe a sadaka allah ya gaya mana cewa wa azwajuhu ummahati matayensu tamkar iyayenku mata da suka ce ne ba aure tsakanin matarsa ne a nan matarsa ne a ciki Allah ya ce ƙwala ta'ala Allah maɗaukake shi wala an tankihu azwajakum bai halatta ku auruwa su ainihin yansa ba min ba a ɗigi bayan rasuwarsa abada hukunci ne na dindindin har abada وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين haka na kuma. abubuwan da suke faruwa suke afkuwa tsakanin kishiyoyi ba su faru tsakanin matan manzo ba ma'a kasratihin duk da yawan ah, to ai mu iya abin da aka mu dama mata hudu ne mu sauran al'umma iya kai da yawa kai hudu to shi tara ya zauna da su suna raye can can kaga an ninka ka amma dora ko to amma ba su irin abin da kishiyoyi suke ba a iya su biyu ko su uku ko su hudu illa shay'un yasir ta dan abin da yake kaɗan mai sauki min ba'dihinna daga wasu daga cikin hasba iktiba'il bashariya daidai da yadda zamantakewa ta hukunta inda za a zauna to ba yadda aka iya ɗan wasu abubuwa ƙanana sai sun faru ko ba a yi manya to wannan ne yasa aka ga irin wannan ma da suka faru da suka suka faru sun ba ataba Allahu alaihi sannan sai Allah ma yi zargi akan shi wannan sassauƙan abin ma da ya faru wanda suka yi falam ya utna lahu marratan ukhra amma jin Allah ya zargi akai ba su ƙara komawa wannan ba a wani karin sun bashi kuma ci gaba da yi wa huwa alladhi dhakarahu Allah fi surati at-tahrim shine wanda Allah ya ambata a cikin surati at-tahrim bi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak da fadin Allah madaukaki da yake cewa ya kai wannan annabi akan ne da wani dalili me zai sa ka rika haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwaji kana mai neman yardar matayenka wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai kuma jin kai ne gare su ya ji kanka ya yafe maka haramta wadda kai ga abin da ya halatta maka bayan ba shi ya haramta maka amma magana ta wuce shine sai malam bayan ya kawo ce ila tamamil ayatul khamis ka tafi har zuwa cika aya biyar bar mu tafi zuwa cika Allah yace qad faradallahu lakum tahillata aymanikum haƙiƙa Allah ya tilasta muku warware rantsoyin da kuka yi akan abin da ba shi ya kamata ku rantsi a wallahu maulaku Allah ne mataimakin ku majibincin al'amuran mai tsaya muku akan al'amuran wa alim kuma shi cikakken masani ne da babu ya shi alhakim wanda ya san inda ya dace ya sanya al'amura kuma mai hukunci akan kowa hukuncin ya zauna wa asarar asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha da suna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoya magana da wata daga cikin matansa aka yi sirri da hafsa yar umar al Allah ya yarda su. falamma bihi ta eh, falamma bihi yayin da ta je ta ba da labarin sirrin da suka yi da manzo wa azharahu Allah alaihi Allah ya bayyanar masa da kai sirrin fa da kuka ta je ta faɗa arrafa بعضه wa عن بعض sai ya sanar da wani sashi ya kawo da kai daga wani sashi ku kai abin da kuka yi ta je ta faɗa duk da dai ba komai za a kwashe a ce ai ta ce kaza ta ce kaza amma dai ta faɗa abin da an kawo da kai daga wani ba sai an maka ƙeƙe da ƙeƙen komai ba falamma nabba'aha bihi yayin da manzo ya ba ta labarin ashe abin da muka yi kin je kin faɗa qalat man aka haza to waye ga maka waye ce da kai na faɗa qala nabba'ani al-alim al-khabir yace cikakken masani masanin kwakwaf shi ya bani labari to me ta faɗa me aka yi sirrin ne ma ha ake ta an faɗa ko ba a faɗa ba eh ya saba duk yamma ko duk rana zai bi ɗakin kowace ɗaya daga cikin su ta gaisa domin zaman su suke shi ya ajiye haƙƙi ne ya san a halin da suke zai shiga wance na yi lafiya lau na gaji a ba gaji yayin da ya gaɗa lafiya ba wani abu to sun san shi yana da san abu mai zaki zuma ce in yanzu ne ka ce alewa ce ina dai san abu mai zaki to zainab ɗan jahash aka kama mata wato kamar ka ce wata ɗan zama da ta tuna mijin nata na san zama ne ta ta samu abin karerayen miji ka ji gidan da ba a girki kullum amma samu zuma an ajiye masa ko wata ta ce ya je shi zuma ta wuce ko ko haka fa ake yanzu shi kenan da ya zo aka gaisa su shugafa zuma kuma an san shi da son rai sai yi ɗan sha zuma sa in za a sha zuma ba za a fita a kan kare dole sai an sha ɗan gyaggyara ki an dan gogoge hannu to wannan kuma sai ya wa irin su Hafsa Aisha zuciya ya haka mu da an shigo sai a fita kuma ita sha da ta ya ai zuma take ba sai da za a yi ko abin da za a in ya zo zan ce mai kaci mai wari haka ta da kai magana ta wari ne ke tashi daga baki inda baya so a ce na wari tana gana da mala'ika ina shiga cikin al'umma ya ga musu Allah ya ce annabi ya ce kada wannan ya sa kuma a rikajin abin da yake isarwa na sako ba daɗi da kuwa abin da zai sai mu hana shi shaban shi kenan ba kuwa duk inda ya shiga ya shiga ya fita a san dai koyi ya shiga ba da haka da ya zo aka ta na mazan Allah mai ci mai wariya a ba abin da na ci ne amma kana na ji yi buɗe baki sai wari ne Ina dai sha zuma a ɗakin ka sai zuma da su yadda aka yi zuman nan ta ci abin da yake da wari shi ya sa da ka sha ta bakin ka yake wari watakila ta ci irin ɗan ganyen fannuwa ko na abin da ke ko da haka ne sai haƙura da kan zuma na daina amma kada a ji da gobe kada zuwa samu matsala ce ku kuka kutun kutun inda na shan zama zainab gida kuma ya rikici ko shi ne sirrin da aka to magana nan mu batta iya ne kada ma wani to kuma ya zai a batta kuma ga abokin shiri ta bata ji abin da aka yi ba bai da sauki za ta ce ta ba faɗa ta kai eh, shi ke ma munafuka ce ko gidan yanzu ne kai ma har da ke ake algungumanci sai ka zana ai algunguma ce ai kaza duk bakin su sai kaza to shine ake da da ke mutum fa mun yi nasara ya ce ya daina shan zuma to kuma a lokacin an faɗi sirrin mu ko shi ne Allah ya ce to kai abinda kuka fata kwashe ka eh. Allah ya ce in tatuba ila Allah ya kuka tuba zuwa ga Allah kan abin da kuka yi dinna na kokarin sai kun haramta masa abin da Allah halatta masa faqat sagat qulubukum eh hakika zakatan ku sun karkata abin da ku dan ba ku daidai ba wa in tazahara alaihi amma in kuka ci gaba da taimakon junan ku akan sa sai kun hana shi abin da Allah halatta masa sai kun sa shi a ba dadi tsaka mai wuya fa inna Allah huwa maulahu Allah ne mataimakinsa mai tsaya masa mai jibinta al'amuransa a kara wa jibrilu mala'ika jibril ma yana goyon baya wa saliful mu'minin da sauran nagartattun baya. in za ku iya da waɗannan fito a kara wal mala'ikatu da zalika zahir na ma barin ma tuna muku akwai ma mala'iku gungu gungu su ma bayan waɗannan mataimaka ne za ku iya da wannan rundunar sai a ci gaba da kara a kaga ba sauki a shine Allah ya ce asa rabbu in tsallaka kunna yayi kusa dab yake Allah ubangijinsa in shi manzo ya sake ku ya rabu da ku an yi battilahu azwajan ya canza masa da wasu matan auren khairan min kunna waɗanda suka fi ku alkhairi muslimatin musulmai ya zai aura ba muminatin muminai na kwarai zai ba shi qanitatin masu ibada zai zaba a cikin masu ibada ibashi ibatin masu tuba ga Allah masu tubar wa miji in kin masa ba daidai ba abidatin masu yawan ibada za'ihati waɗanda suke da wato ainihin kaiwa da kawowa gurin bin Allah da kiyaye dokokinsa tayyibat za a haɗa masa zawarawa wa abukara a gaura da mata samar da budurwai da kuma wato yan samu abin da ake samu da wajen wata ta dan nesa a shekaru ai harka ta girma jantin ce kai ma jantin ne hada masa da kuma wato yan mata sa ka dariya ka ganta ka yi shigar da wato an rikice tun da yan a ce nan ma ka ji wato farin yi ba da sirki kowanne da da tunda aka faɗi wannan da me suke takama ai dai zaman da suke da shi ko da an ce za a kawo da ku a sake a matsala ta duk aka mai muke wannan ko ala ba saboda haka ake ta wannan karuwar rana to kuma ce za a tare sa gaba ɗaya a zubi a za a biya lalace wannan shine abin da ya faru shine mala yake gaya mana har zuwa aya ta biyar أسئلة للمراجعة tambayoyi don koma abin da aka koya bima ya ta'allaku baitun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qabla al-hijra daga me idan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tattauri ya samu kafin manzo ya hijira ya koma madina suwaye da suwaye a gidan da shi da waye na ce da shi da khadija ne gida ne na mata aure uwar gida amarya ya tsakiya duk ita kadai da shi sa wasu suke cewa suna da ɗaya tankan da hudu eh ko irin wannan ce ba wai <laughs> an gane ko saboda haka daga manzo sai sai khadija saboda duk abin da ake nema daga mata ana samu a kwanci da mata za su dabara su zama da an samu karancin auren gora eh to ake sha ce ba ta ta abin da ya dame cikin kina duniya to kuma duk abin da ake nema ana samu a gurin kirki biyayya wane ne tsafta iya abinci duk ta hada sai ka tafi nan ka kafa ka kawo kuma gajaliya wata yake da dama ma lissafin gida ko da saboda haka haka ta tafi daga manzo sai khadija in wani abu ya same ka kwantar mata hankali ta biya mar abin da faranta mar kuma abin duk da kake ina yi a ke kaga da shi na karɓa zan taya kamata nan kana buƙatar kuɗi to ga kuɗi na nan yi abin da za ka yi haka aka yi sannan sai ce من أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء واتيتي ما تدم زن الله إرادة أمس على سبتها غريش يفار إفار أولا إتتي دي خديجة كو وكم لها معه من أولاد لا أنسنا ولا إتا لا أنسنا فكذلك تابد الصورة ما لا أنسنا عرف لبعض أولاده صلى الله عليه وسلم تعريفا موجبا dan ba bayani ga wasu daga cikin ƴaƴayensa dan bayani ta kaitace kamar ya in ni safa ka ji kama da wani abu daga duk akwai zainab akwai rukayya ummu kulkum fatima bangaren mata kenan akwai ibrahim al-mu'azzam akwai al akwai abdullahi su su baka ko ba komai dai an kasan sunan ko ba za zo ana cewa yayan manzan ka kai ba kuma an maganar kwanakin wata ka kama january february march april may za ka komai ka haddace na waɗannan amma ko ka iya na sunan yayan manzan ka ko matansa kuma abin da an magana kuma ka ce ku ne nan a san manzo amma kuma abin da ya shafe shi baka iya baka sani to da haka sannan sai ce bi kam tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hayati mata nawa a lokacin rayuwar manzo ira zauna da su amma bi kam tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hayati mata nawa manzo Allah eh aura a rayuwarsa ya ya daya amma ya zauna da wa kam min hunna qubeba sallallahu alaihi wasallam wa kam min hunna qubida sallallahu alaihi wasallam kuma guda nawa ne suke nan sanda aka karɓi rayuwar manzon Allah tara arif li ba'di azwaji ta'rifan mujaba an yi bayani kaitacce a game da abin da ya a kuma matar nan to ko kirko a samu ne akwai khadija akwai sauda hafsa aisha ruqayya a cikin matan zainab ka sake cewa wata zainab yawa safiya maimuna ummu ummu habiba da ummu salama hindu ita ake cewa ummu salama ramla ummu habiba wannan shine abin da ya shafi a dan takaici dai bikam tasarra nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mata nawa manzon Allah ya sadaka da su bayyin dalika bayanin haka bayanin aka iya cewa eh ɗaya daga cikin su ya samu da da ita ɗaya kuma ya samu da da ita ko كيف كانت إشرته صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين يا يا زمن تكيور من ذا الله تعالى من شاء الله ثبتها غريش تكي دا إيا يمو من ما تنسكينا zama ne nagartaccen zama mai daɗi mai ban ƙayatarwa da ban sha'awa da abubuwan da suka kama da bin Allah gidan da aka yadda abu Allah a biyayya ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a aiwatar da abin da za a tsira a lahira wannan shine sirrin zaman aure na nagarta a yadda a gida za a aiwatar da abin da Allah yake so bisa koron mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Idan lahira ta duniya ga 'yan wannan gidan wannan shine sirrin zaman aure na gaba amma duk gidan da ba a dasa shi a kan tafiyar da bin Allah da biyayya ga manzan Allah ba da yadda za a yi lahira 'yan wannan gidan ta fi duniya ta kyau to kawai dai an da ya aure kara yi kawai sunan an yi aure amma ba za a ga yadda kuma da zarar gwargwadon yadda gida yake da bin Allah da tsara dokokinsa gwargwadon yadda nagartar gidan da kuma wato kwaletin matar gidan da 'ya'yan gidansa gwargwadon kuma yadda aka yi nesa da wannan gwargwadon yadda matsala kuma shi idan haka ga wanda suke da mataye da yawa ya kamata su karanci yanayin zaman gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su ga da za su zauna da mataye daga yadda za su rika biyo salon da za a zauna lafiya a tashi lafiya har ka kuma ta kishi ba yadda ka iya ba za yi baka ce kwata-kwata gidan da ake da mata zuwa ba za a yi an yi dan wanda yake bai zama ya wuce gona da iri ba ka shiga tsakani a ɗanyen sulhu a ci gaba da kuma lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha an taba zubo abinci a cikin akushin da ba nata ba aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam take ga ai ranar akushinta ne za a zuba abinci a wani akushin a kai don an tashi a cewa kowane akushi da kokarin ita ko wani abin da ya kama da haka ta je ta tankwabar da akushin ya faɗi gare annabi ya ce kuɗin ce babu ku sai tun kishi tsintsince a ciki ko aka tsintsince aka ce ana nan ta kana ta akushi aka cinye abin da yake ce a ji a kawai mai akushin da ya fashe akushi akushi da akushi to wannan ake so kai kai ba a fasa mata rediyo a fasa mata kwano a yi za ka ce to ai za a inda kuna fara aka za ta tafiya a yi kai a ba ka zai sai ka zama adali a tsakani sai zaman to gidan ba za a ce a kota yan mowa a kota yan bora sai ku ta dade ana tafiya har kowa ita za ka ba da za a raba gida da kishi idan da mata kishiyoyi amma abin da zai da kishin su shi ne su zama suna da ido a asiri su daga ganin girman Allah daga kokarin kiyaye dokokinsa kuma a kaddara juna wannan baiwa Allah da zama hada mu mataimaki ya ce sararin samu na ba lafiya ayyukan da ya kamata a yi a gidan ko ƴaƴa ko miki ko wani babu ran da Allah ya jarrabe ta ni ne ya kamata a kaddara wannan a wannan baiwa Allah fa lalle kam a zaman da muke yi taimakawa ban alamin ya ba ta saci ta samu lada ya ba ni in ci ta samu lada in aka ce iya ita ce an rage masa ladan da zai samu sai aka kalli irin waɗannan abubuwan da suke na alkhairai da albarka sai ga zama ya yi an samu daidai Allah ya samu daidai ina gama na ya kamata da su ina so an mun tashi sai mu shiga siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam na halittarsa da kuma halayensa tambayoyi a satin da ya gabata a wanda ya tambaya na ce masa eh, mun tsallaka da ita sai wannan satin lokacin da muka zo muna bayanin yayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam malaka cewar Fatima a cikin ‘ya'yansa ta haifa masa jikoki da suka hada da Hassan Hussein da kuma Zainab sunan ‘yar uwarta da ta rasu babbar yassu da kuma sunan umma kulsum ita ma yar uwarta ana tana da 'ya'ya guda hudu biyu maza biyu mata da ta haifa to shine sai yake cewa ita ce kawai take da 'ya'ya jikoki ga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin 'ya'yansa an fahimci tambayar to abinda bayanai suke nunarwa banda ita ita kanta zainab babbar yarsu. ita ma ta haihu ta haifi ali ta haifi umama da dai mijinta da aka mai musu da aure as wanda yake dan yar uwar babata ce kanwa khadija to ɗanta ne aka hada aka yi auren zumunci da ita zainab yar khadija su da ka san da musulunci izo ta karɓi musulunci a matsayinta na ɗaya ga manzo shi kuma mijin ya ce gaskiya shi bai tuhuma manzo da wani karya a abin zai faɗa amma dai a ce ya bar abinda da jama'a suke kai kuma ya biye wa mace ce mace ta ja shi to kawai shi shi ne sa ba zai to kuma hakan ta faru aka tafi aka tuɗa a lokacin yaƙin. Eh, badar yana zama cikin waɗanda aka kama to ba an kama shi shi ne sai manzo yake cewa to ga shi wannan bayan allon da aka kama ya ake gani aka yi magana cewar wasu su fanshi kansu to shi ne yar manzo sallallahu alaihi wasallama zainab tana maka sai ta turo da abin za ta fanshi mijinta sai ta aiko da abun wuyar da mahaifiyarta ta bata lokacin aurenta da gani sai manzo ya ga cewar wannan abun wuyan khadija ne kashi ana so za a fanshi abul as da shi daga wajen yasa to ga abin da ke aku gashi gashi abin amma me kuka gani aka ce manzan Allah a bashi haka a mayan mata da abun wuya a sake shi amma ya dawo maka da yakka tunda musulunci bai yadda arniya ai eh, arniya aure musulma ba ya dau alƙawari saboda haka shi ya tafi ita ta dawo yace ya dau wannan alƙawarin zai yi da haka ya taho ya dawo a wannan ne ya kokarin ga mata ce tofa za ta yi tafiya a ci'a ah, na za mu tafi kuma na za mu koma ce ai ba da shi ita kaɗai za ta tafiya ya kasa haɗa ido da ita ina da ya gaya mata gashi shiga abin da ya faru na ɗauki alƙawari zan ba ki dama ki tafi gurin mahaifinki so ni na na ka abin da nake kai ke kina na ka abin da kike kai kuma zama tsakanin da ke an ce babu shi to shine fa abin ta ji wani iri amma ba da ta iya da abin da Allah ya hukunta to nan kuma ƙuraisha suka ce fa ba isa ba ba inda za ta ba za ta je koyina ba aka razana ta aka firgita ta a lokacin ma ta yi ɓari amma dai ta haifi ali ta haifi umama to da haka da shi dai wannan abil'as ‘ya'yansu biyu umama ce ma lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama a sallah yakan riƙe ta in ya gama karatu zai ruku sai ya sauke ta ya ruku in ya dago ya dauko ta zai tafi jira ya ake sai da da in ya gama wanda yake zai kuma ci gaba da karatu ya dauko an gane ko sannan kuma ruƙayya da ta zauna da sayyidina Uthman ta haifa masa ɗa Abdullahi amma shi ma bai fi shekara biyu bai rasu kaga ita ma dai ta haihu ummu kulsum ita ba ta haihu ba sau da haka ƴaƴansa mata guda hudu ba guda uku ba wacce ba ta haihu ba ɗaya ce kawai ba ta haihu ba amma Allah bai wa ƴaƴansu tsawon kwanaki ba sai ƴaƴan Fatima su Hassan su Hussein su Zainab su Ummu Kulsum suna suka tsawon kwanaki Allah kuma ya san hikimar da ya sa ya haka hmm. to sannan sai kuma wanda yake cewa shinya ya sarakunanmu suke samu sadaka tunda babu bayi a yanzu kwata-kwata to a tsarin musulunci ana samun sadaka ta hanyar yaƙi a karan farko hanya ta farko da ake samun bai wadda za ka iya yin sadaka da ita shine an fita an je an yi yaƙi a cikin yaƙi nan da aka yi an samu ribatattun yaƙi daga ciki akwai mata ana iya zuwa ce to kai ka san kana ganima wance kai kuma wance kai kuma wance haka to in ka riga ka mallake ta kama kana da wata kadara ce ruwanka ka sayar ruwanka kai sadaka da ita ruwanka ka sadaukar da ita kai sadaka ruwanka ka kyautar an fahimta saboda haka in aka samu baiwa da take shar'antacciyar baiwa a musulunci to ana iya mallakata daga ba ta hanyar gada ta hanyar saya ta hanyar an maka sadakarta ta hanyar an baka kyautarta saboda haka to tunda ake magana cewar sarakuna da da sadaka yanzu wanda ita bayan nan aikin da ya rage masa daya kafin nima ya zo min da bayani kara dora masa da bayani a kai za a je a bi waɗannan da suke gidan sarakai a matsayin sadaka asalin samun su daga wani yaƙin ne ko kuma daga wajen wa aka gada ko ya ba da kyautarsu ko sadakarsu tunda akwai wannan hanyoyin ko so da haka in ka samu wacce ka gada ci gaba da rike ta a baiwa ta abin da ta haifa bayi wani ma kuma zai iya samu to in an kore wannan to shi ne sai mu ci

to shine sai ka sai ka nan kuma abin da ka fi sani shine shin yakin da aka yi da daura da Kano da wasunsu yaƙi ne bisa tsarin addinin musulunci ko na ƙarfa ƙarfar wata daula ce da wata daula ka gane in ka samu amsa shine ka samu amsa take menene hukuncin inshora kowace iri to kowace iri fa faɗi ne da shi amma dai ni abin da ke fahimta in na yi kuskure sai a gyara inshora wani abu ne da na farko ake sa ka kake ajiyar wasu kuɗi ko ake karɓa wasu kuɗi daga gurinka a yadda na fahimce ta inda gyara a gyara ba ana karɓar wasu kuɗi daga hannunka a cewa duk sanda wani abu ya afka ma mara daɗi ko na biya ya same ka na shiga halin ƙaƙanuka yi kamar a ce motar ka ta kama da wuta ko gobara a gidanka ko wani kamfaninka don ana nan karɓar wannan abin da ake karɓa gurinka a matsayin inshora to lokacin da aka tafar da kai za a zo a yi maka samun maka haka ne haka take ko to a tsarin korwa addinin musulunci wannan ba za ka samu wata aya ko hadisi a musulunci yadda Allah bayi ya tsara zai baka ka kuma ko lokacin karba ko zai yalwata ma kuma ko lokacin zai iya kuntata yana so a lokacin da ya baka don shi ya baka ka gode ka yaba ka yi abin da yake yana so lokacin da ya takura ka kuntaka ko ya karbe ka yadda wanda ya baka ne ya karba ko wanda ya lota maka ne ya tsuci ka karbi wannan abin ka yi haƙuri a saka maka sakai yadda ake wanda suka yi haƙuri suka karba abin da Allah ya tsoro yayin da ka shiga ɗayin inshora an ɗauki salon kau da wani cewar kai a tsarin ka ba wani abu da za ka rasa lokacin shiga ka ya rayuwa ba tare da ka samu hukunsa za a nema abin dai da ka rasa sai dai damuwar lokacin da ka rasa amma dai ci gaba da jin ba daɗin abin ya kuɓuce za a zo a nema baka san asara ba ka ɗaya ke na biyu kuma su waɗanda kake ɗaukar wannan abin kuke ba ko suke jira sunan inshora in fa ba abin da ya faɗa maka sun ci banza ko to a kan ne eh. kamar yare dokokin da za a faɗa din su ne za ka shin sun tafi da koyarwa addini ba sa cin karo da wata aya ko wani hadisi ma'ana dai abin da za mu ba duk mu wannan gaba ba wani abu da yake a tsarin addinin Allah da zai kusanta mu zuwa ga aljanna mu sami yardar Allah da manzo bai bayanin sa kamar ba duniya ba ba wani abu da zai cutar da al'umma ko ya kai su ga halaka da manzo bai bayanin sa kafin ya bar duniya kuma bai faɗin shura ba a ciki ko ya faɗa babu daga asalinta sai dai in ka samu kanka a wani yanayi na larurar da an ce baka isa ka mallaki abu kaza ba sai ka yadda da magana inshura a cikin abu mukaddara ka ce za ka sai mota don zuwa masallaci don zuwa makaranta don ɗaukan iyalinka don aiwatar da abinka na yau da kullum da Allah ya shar'anta sai ka ce ai ko kun je ka mallaki mota abu dokar ƙasa sai ka biya mata inshora misali to ba za ka ce ka haramta wa kanka alkhairan da suke cikin mallakar motar ba saboda an ce ka biya inshora sai to zan tafa a na fasa hawa mota a wannan wani abu ne da ya buƙata ƙarfi aka tsaka ba ba za ka haramta wa kanka abubuwan da Allah ya halatta da amfani da ke wanda bai so karfin ka iya yi din ba a aiwace an fahimta in kai dan wannan ba za a ce wane ya inshora hukuncin za a musulunci ka za ba wannan larura ce ta rabi haka ita wannan dama to dai ka ga magana ce ai kada kai ka zuwa ce ka mallakan a ce ba za ka baka isa ka gurgura da ita tunda ba inshora misali to wannan larura sai ta saka amma dai kai da kanka ka kaka ba kanka a wani abu za ce da inshora wanda bai zama dole ba kai ka sa kanka kai to sai a ce ka sa kanka aikin banza ka dauki kudin ka kai su inda bai kamata ka kai su yawa malam makarantar mu ma ya faru inshora ɗaliban nan da ake eh daga medical director muka ce wata shi gashi shi suka ce ba su ɗauki miliyan ku ko ne insurance da ke kai haka wa ba za su taimaka masa ba su ke ce ga masa ta da kuma sun ci banza za su yi bayani insha Allah to wannan shine abin da to da wannan shine abu galibi abu ne galibi akan bisa zalunci ake eh, Allah ya soye me yasa ake kafarta banu umayya to wannan al'amari al'amura ne na tarihi wasu fahimce su bai bai wasu fahimce su daidai wanda ya fahimta bai bai ya ta tsinuwa da zagi da abin da ya kama da amma ta kai da kafirta ya kafirta amma magana ta gaskiya irin wannan hatsari ne karka kafarta wasu da suka yi shugabanci da baka rayu a lokacin su da abin da kaji na labari ne da tarihi ko daidai ko kuskure wanda ma kuma yake daidan in ka ji a tsari na addinin musulunci wani wanda yake wato ani musulmi yayi kama ka ce yayi kisa ko yayi barna ta wasu zalunci ko ni mai da in dai bai kai a ce ya kafarta ba kafarta shi hatsari ne gare ka domin ya tabbata a hadisi duk mutumin da ka saka masa kalmar kafirci in ta je ba gurin zama a gurin su za ta dawo gare so da haka ko kai ko shi so da haka hadari ba daidai bane a musulunci me yasa aka kafirta su harka ce ta mulki da sabani kanun waɗanda suka rayu a lokacin in ka kadara abin da ya faru da jika na manzo sallallahu alaihi wasallam Husaini akan magana shugabanci da waye ya zama dalilin da aka rasar da rayuwarsa to ko shi da aka kashe ai kafin sa an kashe annaba an kashe manzanni ko to ka ce waɗanda suka kashe annaba da manzanni waɗannan kafirci suka saboda su so suke gaba ɗaya saƙon da Allah ya zo ice a zo a yi ka'ai ko amma da suka yi rikicin sasan da husaini ai ba cewa suka ba za a yi sallah ba ba cewa suka ba za a yi azumi ba suka ba za a yi hajji ba a maganar shi ya zama shugaba ne ko wani ya zama akan haka abin ya faru to da ka wannan ya sa kai ka ce tunda an kashe jikan manzo da suka cikin rukunin wanda aka yi kisan kafin da su daga musulunci to za ka yi bayani to da wannan bai kai a fitar da mutum daga musulunci ka bar shi dai sabo ne to an ka fahimci abin daidai ka kubuta in ka fahimce shi yadda sarra igiya maka ka ci gaba da cewa duka kafirai ne kuma ka je ka bayani a gaban Allah Allah ya tsare mu eh. to wannan kuma abin da yake cewa annabi ne kadai zai zauna da matansa ko duka annabawa shi ne da na ce ban gane ba annabawa na ce idan duba mu sai daga baya sai kura ta take bani abin da yake nufi shi kadai ne zai zauna da matansa a lahira a gidan aljanna ko ku har sauran annabawa da suka rayu da matansa ko haka da nake fahimta yake amma dai tambayar ba ta bada to wannan yana nuna cewa lallai wanda kaga Allah ya zaba wa wannan dole wannan ne da suka rayu da su suka bi za su kasance tare da su amma da abin da Allah ya kira maka kamar da ya tabbata ba ma sai annaba da mu duk masu da su zauna da mu a nan da bi shi su da kafa su tsarin yadda Allah ya kira to Allah zai saka musu zama da shi a gidan darajarta akan sauran matan da za a bashi a gidan aljanna zarar wani ya mutu kuma nasa ya zama gado da zarar wani ya mutu nasa ya zama gado ba kuma lalle bane dukan ku za ku gaje shi dan sai ka da gidan ya zo ya ƙi rabuwa kuma sanda kuke wani ya siya a cikin kun ba zai sayu ba sanda kuma za a nemo na wajen izo siya a lokacin shi ma ba lalle ba ka hanta da gidan ta tar da yawa to zaman da kuke da kuma baya da yake ba gyara ake ba haka yake faruwa galibi wannan gidan tarayya ka sa kuɗi ka ce ai ba ba na ka bane ka dai kana kyau a shi ya lalace su ke da tsaya to da haka araba shi ya zama mafiya shi zama daidai to da haka inda aka raba gonaki aka raba sauran abubuwan mallaka to wannan gidan ma a san na ne su ka ce inda na suwa ne an yadda a zauna amma an san gidan nan da haya za a samu abu zai kafa za mu rasa haɗa musu yara ƙanana a ban musu gidan amma abin da aka hada a rikar yin kudin makaranta a rikar kula da shi a rikar kula da shi haka za su kashe mai kusurari shi kuma na da daidai daga abin da ake samu kuma na hayar ya ce kuri kaza ya lalace ga gyara ka a bari ya lalace gaba haka amma ba haka aka ba za a zo gidan ya zama ya durkushe ba zai muru ba ko sai dai a ce a yi masa biyan fili a daidai gaɓar da kuma sun tafi suna da buƙata wani ma kuma ya mutu a ciki ya zama na su ma su suna su araba shi ne sai dai a sace a jinkirta da rabon a bari sai shi yadda ake jinkirta da rabo in ya zama su da wani a ciki zai zo da rai yan biyu ne namiji ne mace ce ba a sani shi abin da Allah to wannan ne ake jinkirta ta ce a jira a haifar kuma ta ta ta a haɓa in kuma sun kasa abin ta ce a ɗauka yan biyu ne kuma duk maza sai a raba in ya hau sai a zo a kawo kuwa ƙari ta kasa akan a zo a ce ɗaya ce mace ko ɗaya ne namiji kuma za a tafi yanzu a cikin saniya za a dawo da kuma da kuɗin